wanda ya daidai da biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar littasaddi fitasaddi lissahratil ashrar na ashek wahidu abdulsalam bali allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi yayin da muke karanta wannan littafi mun ɗauki sabon bugu na wannan littafi shi yasa a makon da ya gabata karatu na ɗaya da na biyu da muka yi mun yi karatu ne a cikin sabuwar shimfiɗar da yawa ainihin littafin wadda ya kira da ainihin wato muqaddimatu tab'atil ashira wato shimfidar bugu na goma to a yanzu shine malamin yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai muke fara karatu da bayani muqaddimatu tab'atil ula ga shimfidar bugun farko na wannan littafin wato tun farkon fitowar wannan littafin to wannan ita ce shimfidar da malamin ya mishi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسته... ونستعينه ونستهديه ونستغفره lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi muna neman Allah ya shiryar da mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana to anan a cikin khutba ta ainihin wannan wahid bali gaskiya akwai ainihin abubuwa guda biyu da suka faru a takaice waɗanda suke waɗannan abubuwa kurakurai ne abu na farko shine wannan da ya sa wa nastahdihi cewa wani nasta hadihi din nan bai zo daga umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko daga karantarwa shi ba ka karanta ainihin wato littafin khutbatul haja na ashekul allamatul albani da kuma shimfidar sabon bugu na silsilar ahadisa sahiha a cikin mujalladi ta biyu a makon da ya wuce na manta na ce mujalladin farko shimfidar sabon bugu na ainihin silsilar sahiha a mujalladi ta biyu shimfidar sabon bugu ya yi bayani akan wasu sun amsa kira game da raya wannan khutuba sai dai suna karawa a inda bai halatta a kara ba to gaskiya saboda Allah ba daidai bane a kara kuma ka je ka nemi jeran giyar kasusuwan mu musamman kasan na ɗaya da na biyu na karatun littafin manzilati sunna fil islam a ciki domin yi bayanai dangane da irin waɗannan kare kare da ake yi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina kuma muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu wanda Allah ya shiryar da shi fala mudillala babu mai batar da shi wa man yudlil duk wanda ya bata fala hadiyala babu mai ainihin shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa ba'du to bayan haka فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى zance mafi gaskiya shine littafin Allah maɗaukaki to ƙara wannan ta'ala ɗin a cikin khutbatul haja haka ne Allah maɗaukaki ne amma dai wannan kalmar ta'ala a nan bata zo daga lafazin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi yasa takaituwa akan abin da ya zo daga annabi shine daidai wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiriyar da take ita ce alheri ita ce shiriyar annabi muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa sharral umuri muhdathatuha sharrin al'amura baki ɗaya su ne abubuwan da aka ƙirƙiro wa kulla muhdathatin bid'a duk abin da aka ƙirƙiro bid'a ce wa kulla bid'a balala kuma duk bata bata eh, duk bid'a bata ce wa kulla balalatin finnari hakanan duk inda ainihin wato bata take a wuta take wa ba'd to bayan haka fa inna mawdu' as-sihr min al-mawdu'at al-hamma allati yajibu an yatasadda laha al-ulama'u bil bahthi wa tanqidi wal kitaba wa ta'lif yace haƙiƙa mas'alar sihiri na daga mas'aloli masu muhimmanci waɗanda suka wajaba ga malamai su duƙufa don bincike da kuma tato abubuwan ilimi da kuma rubuce-rubuce da tsayawa su tsara ainihin wato bayanai masu gamsarwa akan haka wazalika ba dan komai yasa na faɗi haka ba li'annahu domin shi sihiri din من الأمور التي تفرض نفسها على الواقع العملي للمجتمعات yana daga al'amuran da suke ainihin wato abkar suke abkuwa a aikace a ainihin halin zamantakewa na jama'a fa inna muhtarifi sihira domin waɗanda suke sana'ar sihiri kamar bokaye da ‘yan tsubbu da makamantansu ya amalu na laila nahar suna aiki ba dare ba rana lil fasadi wal ifsad domin barna da kuma yaɗa barna ɗin muqabila hamad saboda kadai wasu yan dirhamomi wasu yan kwandalaye wasu yan kuɗi kaɗan da ake basu ya ha waɗanda suke samu min fa'in nufusi daga mutane masu ainihin raunin zukata wa shirarin nasi allazina yahqiduna ala ikhwanihim almuslimina da kuma masharrantan mutane waɗanda suke kiyayya ga ainihin wato ko kuma suke makirci ga ƴan uwansu musulmi wa yatashaffawna bi ru'yatihim kuma suke jin daɗi in suka ga musulmi wa hum yu'anuna in suka ga musulmi suna cikin wahala su kuma sai su rinka jin daɗi wa yu'azzabuna min asari sihiri in suka ga musulmi na azabtuwa daga ainihin mugun aikin sihiri to shikenan sai su zan su suna jin daɗi to wannan matsalar kamar yadda malam ya faɗa ina son ku rinka fahimtar abubuwan da yake faɗi ɗaya bayan ɗaya wahid abdulsalam Bali abin da yake cewa matsalar sihiri tunda an waye gari makiya sun yi yawa waɗanda ba dan komai ba saboda kaɗai su ga musulmi sun shiga halin kunci da wahala sai su je su ɗibi 'yan kuɗi kaɗan su bai wa boka abin da yasa aka kira waɗannan 'yan kuɗi kaɗan duk yawansu in aka dubi irin asarar imani da aƙida da shi bokan yake yi da kuma shi wanda ke zuwa wurin bokan to duk yawan kuɗin sai a ga in an auna su da muhimmancin abin da ya asara sai a ga 'yan kuɗi kaɗan ne don haka ya kira su hamat 'yan dirhamomi 'yan kwandalaye kaɗan saboda ne saboda abin da aka yi asara sakamakon wannan aiki ya fi kuɗin da aka yi asara miliyoyi wajen tafka wannan sihiri shin malamin yake cewa to tun da masu aikata sihirin nan sun yaɗu suna yaɗa ɓarna suna kuma yin ta a cikin al'umma ba dare ba rana aikin su kenan to wajibi ne malaman musulunci su miƙe tsaye don bincike akan su gane shin menene sihiri yaya sihirin yake yaya karkasuwar shi suke su yi bayanai su yi rubuce-rubuce kuma su tace bayanai su tantance abubuwan da suke daidai ne da kuma abubuwan da suke gaskiya ne dangane da to wata mafita ce addinin musulunci ya zo da ita game da mutumin da ya samu kanshi a halin kuncin an yi mishi sihiri ko kuma matsala irin wannan ashe yanzu wannan malami shi yana daga cikin gudunmawar da zai waraya sunna shine ya tabbatar da cewa ɓangaren nakasa sunna da bokaye suke yi to shi kuma ainihin ya kare wannan wuri da izinin Allah ta hanyar wannan bincike da da kuma faɗin irin matakan da ya kamata a ɗauka daidai da shari'a don haka sai ya ce fa abha min wajibi ala ulama'il muslimina sai al'amari wayi gari cewa yana daga cikin abin da yake wajibi ga malaman musulmi an yi bayyano linnasi khatarar sihiri wajibi ne malaman musulmi su bayyana wa musulmi haɗarin sihiri wa bararahu da kuma cutarwar da sihiri yake yi kai da kake kokarin ka je kai wa wani ko wata sihiri a nuna maka hadarin shi a kuma nuna maka cutarwa shi kai kuma da kake kokarin ka afka aikin bokanci ko sihiri a nuna maka hadarin shi a nuna maka cutarwa shi balil ahammu kai abin da yafi haka muhimmanci ma an yaji tahidu malaman musulmi su yi iyakar kokarin su fi ita'ihimul ilaj shar'i game da ainihin wato bayar da magani wanda ya dace da shari'ar musulunci da sihiri domin lalata ainihin sihiri da kuma samun katanguwa daga ainihin sharrin sihiri kai la yazhaban nasu ila sahara domin kada mutane su tafi wurin bokaye alfajara waɗanda su dama bokaye mutane ne waɗanda suke fajirai yubtilu lahum sihran domin su je wurin su don su bata musu ainihin sihiri wato dole ne malamai su ainihin tashi su yi bincike bincike ne gamsarwa su yi wa'azi su tsoratar game da zuwa wurin bokaye kuma su gano menene magani na shari'a wanda ya dace da shari'ar musulunci akan sihiri Don ka'aban mutane ka ce musu ba kyau zuwa wurin boka ka ce ba kyau bokanci kuma an je an yi musu su sannan kuma ka ce larura ce a tafi boka duk malamin da ya ce larura ce a tafi boka sai ya yi istighfari ya tafka mummunar laifi kuma bai halatta a ce mishi mujtahidi ba domin a musulunci babu wata larura ko misƙala zarratin wadda za ta halaka maka ka je wurin boka ko da wace irin bukata duk malamin da ya ce to ai larura ce to ya za a iya yi ya aka iya tun da an rasa yadda za a tafi wurin boka ko a tafi wurin yan bori wannan malami makaryaci ne a cikin malanta shi bai cancanci a ce mishi malami ba ya kamata kowa ya san wannan domin waɗannan da suke ce muku a da larura ce ku tafi wurin bokaye ku je su muku bokanci su ɗin nan ne kuma suka dawo suna cewa hanyar da ake karya asiri da izinin Allah ta hanyar karatun alkur'ani da addu'o'in da suka zo a sunna su suka dawo kuma suna cewa wai wannan hanyar bokanci ce wato su waɗannan 'yan ta'adda ne kawai sun ce zuwa wurin boka haramun ne mun dace da su akan wannan har ma kafirci ne babu shakka akan wannan to amma sai kuma suka ce larura ce tun da ainihin abin ya zama an rasa yadda za a yi to a tafi to nan sun yi ƙarya babu larurar da ta halatta a musulunci a je wurin boka ko dan bori ko dan tsubbo ko wani wanda ya kauce wa hanya babu wannan larurar to da aka ce to shikenan da ba wannan larurar ga hanya qur'aniyya sunniya ta alqur'ani ta sunna dan warware asiri da izinin Allah dan kora aljani da izinin Allah sai kuma suka ce ita ma bokanci ce to kaga waɗannan bokanci ya shiga cikin ilimin su Allah ya kiyaye shine sai ainihin malam yake cewa dan kar a bar mutane su rinka tafiya wurin fajiran bokaye don su bata musu sihiri auli wa aliju lahum mariban, ko kuma dan kar a basu su je wurin bokaye su masu magani game da wani mara lafiya nasu wahid bali sai ce ni sakamakon nawa binciken da iya nawa kokarin sai ce wa ha ana aba ubaina yadayil qurra'i kitaba sa'a kitaba as-sarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar yace to gani ina ainihin gabatar da littafi gaba ga masu karatu littafin as-sarimul battar takobi mai kaifi fi tasaddi li saharatil ashrar domin tinkarar bokaye masharranta allazi wa'adtuhum wanda ne wa masu karatu alkawari bihi akan cewa zan rubuta musu wannan littafi fi nihayati kitabi nayi wannan alkawarin ne a ƙarshen littafi na mai suna wiqayatul insani min aljinni wa shaitan a ƙarshen wannan littafi na wiqaya in ka karanta zaka ga wahidi abdulsalam bali yayi alƙawari akan insha Allah yana daga cikin cutarwar da ake haɗa kai da aljanu ana cutar da mutane shine ainihin sihiri to sai yace to zai littafi sukutun da guda akan haka sai yace to ga wannan alƙawarin yana cikawa منذ أكثر من أربع سنوات yace wancan alkawari ya yi shi ne fiye da shekara hudu wannan magana da ce ta fi shekara goma sha da magana ce li'ibali sihiri wa huwa muhawalatun mutawadi'a yace wannan wani kokari ne wanda ne cikin kankan da kai da tawali'u wa juhudul muqil kuma wani kokari ne wanda yake gashi nan ba ya kai ya komo bane qasadtu bihi an yata'allama shababul muslim na ainihin yi wannan littafi nawa samari musulmi su koyi a turka shar'iyya hanyoyi waɗanda suka dace da shari'ar musulunci da ibtali sihiri domin ɓata sihiri wa ilajil mashurina da kuma yi wa ainihin waɗanda aka yi wa asiri magani wa kazalika ilajul hasadi wal aini kai la yahtaja kai la annasu ila sahara wal musha'wadina alladhina yahdimuna a ka'idan nasi wa yufsiduna ibadatahum wa qassamtuhu ila samaniyati fusuli yace na yi wannan littafi ne domin samari musulmi su koyi hanyoyin da za su lalata sihiri da kuma yi wa waɗanda aka yi wa asiri ainihin magani wa kadhalika kuma yace har wa yau wannan littafi na yi shi ne ya zama ainihin wato ilajul hasadi don ya zama ainihin yadda za a yi maganin hasada da kuma wal'aini da ainihin cutar kambin baka ko kambin ido kai la yahtajan nasu ila saharati wal musha'awazin domin kada ainihin mutane su bukatu zuwa ga bokaye da kuma waɗanda suke masu ainihin rufa ido nuna a aqaidan nasi waɗanda bokaye da masu rufa ido suna rugurguje ainihin aƙidar mutane don Allah jama'a ina son kullum masu karatu da saurare su rinka fahimtar malamin nan kullum manufar yana cewa ne yana ka tsantsan ne kar a rushe aqidarka kar a rushe aqidarka kar a rushe aqidarka babban manufar shi kenan wato ashi ya rubuta maka littafin da zaka tsaya akan alkur'ani da sunna game da wannan mas'alar don kar ka je inda bokaye da yan bori da yan duba da yan surkulla za su je su rushe aqidarka ma'ana in kuma aka samu wasu na da wasu suna da kyakkyawar aƙida kuma suna sukan wannan littafi ya kamata inda inda gaske suke magana su zauna su bayyana shin menene ya rugurguza aƙidar musulunci a wannan littafi amma hasada ce su ba za su iya rubutawa ba ba za su iya karantawa ba don haka ai marmaza a lalata abin kafin ainihin a amfanu don kar wani malami ya samu daraja wanda ba su ba tunda dai ba daga kungiyarsu ya taso ba wannan hassada ba yahudiyar hassada kenan ba yahudiyar hassada duk abin da kaga wani yayi daidai sai kai marmaza ka bata abin kafin wani ya san shi don kar alfahari ya tabbata ga wannan Allah ya kiyaye to shine yake cewa wa yufsiduna ibadatahum kuma suna bata ibadojin mutane domin wanda ya je wurin boka sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karba ba shin don Allah boka ya sun taimaka wajen bata ibada shi ko ba su taimaka ba shine sai ya ce wa qasamtuhu ila samaniyati fusulin na kasafta wannan littafi zuwa ainihin kashi takwas fasali fasali ya kasafta shi zuwa fasali guda takwas al-faslul awwal fasalin farko ta'rifu sihiri zai kawo bayani dangane da menene sihiri din definition na sihiri bayani akan shin wai shi sihiri menene shi a ƙarƙashin wannan fasalin sai ya ce wa takallamtu fihi an na yi magana a ƙarƙashin wannan fasalin game da ainihin mas'aloli guda uku al'ula mas'alar farko asihiru fil lugha na yi bayani dangane da asiri a harshen larabci shin kalmar sihiru in aka faɗe ta a harshen larabci me ake nufi da ita ne asali da larabcin aka ce asiri an yi wa na asiri kai na maganan nan tashi akwai asiri a ciki sai kaji laraba suna faɗin haka inna min kalami la sihir daga cikin zance akwai zancen da yake asiri ne to ashe kaga asiri din nan yana ɗaukan ma'ana ta ainihin istilahin masu yin shi da kuma istilahin malaman da ke magana dangane da akida yana kuma yana ɗaukan kuma a harshen larabci sai a ce kai wani magana nan tashi akwai asiri a ciki wato ya iya maganar da zai kau da hankalinka ya fusgi hankalinka shine ma'ana anan to za a yi magana dangane da me sihiri a harshen larabci asaniya asiru fil za a yi magana dangane da menene asiri a istilahin malamai ɗan malamai suka ce asiri me suke nufi da kalma asiri don kalma asiri dama eh, hausa bahaushe ya ɗauka ya mai da ita asiri sai a ce ɗan sihiri me da hausa shine boka bokanci jama'a mun gane wannan الثالثة مسألة أكو بعض وسائل السهرة في التقرب إلى الشيطان wasu daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi suke kusantuwa zuwa ga shaitanin aljani wanda yake da ƙananan shaitanu a ƙarƙashin shi da zai wadata bokayen da shaitanun da za su rinka musu aiki domin in mutum yana zaune haka sidan ba boka ba a za ka yi mamaki ta yaya zai mallaki aljanu da zai rinka sa su suna yin kaza suna yin kaza to akwai hanyoyin da mutane suke bi su je ainihin suna yin wasu abubuwa na kafirci su taka alkur'ani izifi sittin su ainihin rubuta alkur'ani da jinin haila su rubuta alkur'ani a birkice wato su rubuto shi ta baya duk wata hanya ta kafirci sai su don in suka yi haka sai su samu kusanci kenan zuwa ga wani babban shaidani wani oga wani darakta janaral na aljanu na shaidanu gaba daya wanda a ƙarƙashin shi akwai majmu'atun mina shayatin akwai tarin shaidanu to in aka yi mishi wannan abin in ya ji daɗi shi kuma sai ya magana da wannan bokan har su daidaita to in suka daidaita shi kenan sai a mallaka mishi wasu ainihin gwargwadon aljanun da aka ga za su iya mishi irin aikin da yake so to za a yi maka bayanin wace irin waɗanne irin hanyoyi ne su waɗannan ainihin bokaye da yan bori suke kaiwa zuwa ga haɗa yarjejeniya tsakanin su da shaiɗani to sannan kuma daga baya zaka zo ka je magana dangane da in kuma ya riga ya haɗu da su sun kulle yarjejeniya to ta wace hanya yake bi in yana da buƙatar su a yanzu ya kira su su halarto to duk zaka ji waɗannan sai dai kamar yadda zaka ji malamin zai bayani in ya zo zai gurgunta bayanin yadda zaka fahimci makasudi amma ba za a bayyana maka hanyar cikakkiya ba yadda ko ka je ka jaraba ba za ta ci ba tunda ba so ake a jaraba yadda zaka ci ba so ake a wayar da kanka ina fatan kun gane wahidi abdulsalami bali kenan malamin aljanu da mutane wane mutum alfaslu sani fasli na biyu kuwa sai ce asihiru fi daw'il qur'ani was sunna rigidi gab kenan sihiri game da haskakawar da alqur'ani yayi da kuma sunna dan Allah mai qur'ani yace game da sunna ai mai qur'ani yace game da sihiri ceci sunna ta ce game da ainihin sihiri game da shin sihiri kan abu a duniyan nan yaya karkasuwar shi yake yaya ake maganin shi sai ce wa takallamtu fihi an a ƙarƙashin wannan fasli shi ma na yi magana dangane da matsaloli guda uku ga su kamar haka al'ula matsalar farko al'adillatu min alkitabi wa sunna ala wujudil jinni dalilai daga alkur'ani da sunna waɗanda ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne akwai su a duniyar nan domin babu yadda za a yi bayani akan tsantsar sihiri dole sai an haɗa da bayani akan aljanu to wasu da suka tashi karyata al'amarin sihiri sai suka rugurguje a ƙida game da aljanu suka ce kaka babu aljanu ma to duk wanda yake babu aljanu ko aljanu karya ne to ko bai ce sihiri ƙarya bane ya faɗa misali duk wanda ya ce la ilaha illallah amma ya ce muhammadu rasulullahi ƙarya ne to ƙarya yake game da la ilaha illallah shi kun fahimta to duk mutumin da ya ce ƙarya ne babu aljanu to ya ce ƙarya ne babu asiri kenan to don haka sai malam ya tumbuko matsalar tun daga farko ya ce to bari ya kawo dalilai qur'ani da sunna da ke tabbatar da gaskiya akwai aljanu الثانية مسألة بيو الأدلة kitabi wa sunna ala wujudi sihiri dalilai daga alkur'ani da sunna da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyar nan yana afkuwa sannan salisan ta uku أكو أقوال العلماء في sihiri. Zantukan manyan malaman مالما malaman hadisi, malaman tafsiri, malaman مالما arabiya game da ainihin wato sihiri. menene malamai suka ce dangane da ainihin tabbatar da sihiri ana ba wai hukuncin wanda ya sihiri ba zai zo wannan magana amma zai maka ruwan zantuttukan malamai ne malam wani ya ce malam ya ce dukkan su sun tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar nan yana nakasa jama'a amma duk baki ɗaya sai da izinin Allah to duk zai ka maka wannan yana ka maka yace malam wani yace duba littafi kaza juz'i kaza shafi kaza littafi kaza juz'i kaza shafi kaza wallahi tallahi irin waɗannan malaman suka zo suna magana wallahi kai zunubin jahilai baka isa kan mukabalance su ba ma dama ba a ma fara magana manyan malaman kuma an aka tara na ƙasa gaba ɗaya waɗanda za su iya musu matsalar karanta littafin ma ba su isa su iya ba balle ma su ce wai za su mukabalanci wannan malami shi yasa abin da yake maka zaman lafiya irin waɗannan aljibalun rawasi manya-manyan duwatsu a ilimi to gaskiya saboda Allah karo da su ba zai yiwu ba karo da su ba zai yiwu ba alfaslu thalith gaba ta uku fasuli na uku aqsamu sihiri karkasuwar sihiri dan ka san wannan malamin da gaske yake al'amarin nashi tsayawa ya tsaya yi nazari ya bincike tsawon shekaru sihirin nan ba iri ɗaya bane sihiri iri iri ne akwai sihirin irin wanda kasashen indiyoyi ke yi akwai sihiri irin wanda ake a Najeriya akwai irin wanda ake a kasashen Benue akwai sihiri iri kaza iri iri ne sihiri to wannan karkasuwar zai magana akai sannan kuma ya zo ya magana dangane da karkasuwar sihirin wajen irin yadda yake ta asiri sihirin da zai juyar da kwakwalwa sihirin da zai kaza sihirin da zai kaza sihirin da zai hana aure sihirin da zai kashe aure da makamantan irin waɗannan sai yake wata kallon fihi an a ƙarƙashin wannan faslin na yi magana dangane da abubuwa uku a nan ma al'ula mas'alar farko a samu sihiri inda razi al'imamu dinar razi sahibu tafsiri shi ma ya yi jawabi dangane da karkasuwar sihiri sihirin kasar indiya sihirin da mayu suke yi sihirin da yan bori suke sihirin kaza sihirin kaza sihirin dabo ya magana dangane da wannan sai asaniya zaba ta biyu ko matsala ta biyu yake cewa aqsamu sihri inda raghib al-imam raghib al-asbahani babban malamin lugha daga cikin malaman hadisi shi ma yayi magana dangane da karkasuwar sihiri to zamu ji yadda ya kasafta nashi a salisa mas'ala ta uku malam yace at-tahqiq wal idahu li aqsami sihri menene tataccen bayani da kuma sharhi mai warkarwa game da karkasuwar sihiri domin wannan malami mu haƙiƙi ne mai tacewa ne ba haɗibin laili ba ne ba mai ice ne da daddare ba yau ban kaura nan har yaje datso kan kububuwa a'a malami ne da in ya tattaro zantukan malamai sai ya tasa su a gaba sai ya auna su a bisa hasken alkur'ani da ingantacciyar sunna Cega ga menene na ɗauka menene na rushewa domin ba kowace magana ce zaka zo ka ji alimamu imam Fakhruddin Razi ya je ya ga agogon bango haka irin na zamanin da tun irin agogunan bango da ake duk sanda sa'a guda ce sai ya buga galan galan agogo mai gwaiwa da ake cewa agogo mai kararrawa sai ce wannan bokanci ne wannan sihiri ne zaka ji ya kawo wannan magana a cikin tafsirin shi Wahid Bali da ya kawo sai ya ce a wannan zamani ya tabbatar mana tsawon zamani da binciken ilimi ya tabbatar ba bokanci bane abin ya shige wa dinin razi ne kai kaga inda ba malamin mu haƙiƙi bane da ba mai tacewa bane da shi ma sai je ya ci gaba shikenan agogo ma sihiri ne in ba haka ba za a ce abu da kanshi ya rinka motsa kanshi shi fakhruddin razi kawai abin da ya yasa ice ya za a ce duk sanda sa'a guda ta yi sai motsa kanshi yi galan galan to wannan bokanci akai rufa'ida ne akai to sai da wahid bali ya raddi akan haka kwarai da gaske alfaslun rabi gaba ta ainihin hudu wato fasli na hudu kaifa yuhaddiru sahiru jinniyan idan boka ya mallaki aljanu to in yana da bukatar wani aljani a yanzu ya yake kiran shi ya yake halarto da shi to za a yi bayani anan sai ce wa takallamtu fi hadha fasli an samani turuqin yastakhdimuha as-sahara al-fajra yace a karkashin wannan fasli na yi zance dangane da hanyoyi guda takwas waɗanda bokaye matsiyatan bokaye masharranta fajirai suke ainihin amfani da su li tahdiril jinni li jinni domin halartu da aljani yanzu nan in boka na son aljani ya halarto mai yiwa akwai wani abu da zaran ya rubuta shi a wani allan karfe yanzu nan aljanin zai halarto ina fatan mun gane ma adami zikri tariqa kamila yace tare da cewa amma ban bayyana hanyar cikakkiya ba sai na gurgunta ta hatta la yatamakkana man yaqra'ul kitaba min istikhdamiha dan kada wani ya je ya karanta wannan littafi ya je ya aikata ta dan wani yana nan shi duk waɗannan abubuwan shi so yake ina ma da zai samu wata ƴan hanyar ta karkacewar kawai ya bi shi ya samu hanyar cin tuwo ke ba kafirci ba in jahannama khalidan fiha za ku ce oho shi ya yadda shi dai zai samu to saboda haka sai malamin in ya kafe gurgunta to ni ma din nazo wajen bayanin haka a gurguncan za a yi sai dai ka fahimci makasudi amma ba za a taba bayyana maka ita yadda ko ka je ka aikata ta za ta ci ba insha Allah al-fasl khamis fasli na biyar hukumus sihiri fi shari'atil islamiyya hukuncin sihiri a cikin shari'ar musulunci menene hukuncin sihiri shin halal ne ko wajibi ne ko sunna ne ko haramun ne ko menene sai ce wa kallon fihi an a ƙarƙashin wannan fasli na yi magana akan ainihin gaɓoɓi guda biyar al'ula gaɓar farko hukumu ta'allimi sihiri fil islam ina hukuncin mutum ya je ya koyi sihiri ko da ba zuwa za ka zama boka ba ina hukuncin ka je ka kware ka san ainihin sihiri ka iya ka gwanance game da hanyoyin bokaye da sauransu ina hukuncin wannan a cikin shari'ar musulunci asaniya gaba ta biyu hukumus sahiri fil islam ina hukuncin boka a musulunci in aka kama mutum yayi bokanci ina hukuncin shi a cikin ainihin musulunci asalisa gaba ta uku hukumu sahiri ahlul kitab ina hukuncin kirista ko ba yahude da aka kama shi yayi bokanci yayi wannan bokanci ga wani musulmi ko ga wata musulma kamar irin yadda suke secret societies ɗinsu sai su zo su bugo wani musulmi asiri ko wata musulma asiri ina hukuncin wannan bakita da kirista ko da yahudiyan aka kama shi haka malamin da izinin Allah zai karantar da mu jazahullahu khaira arabi'a mas'ala ta hudu yajuzu hal yajuzu hal sihri sihiri shin ya halatta a karya asiri da asiri an je an yi wa matarka asiri ko ƴarka ko ƙanwarka ko babarka ko ɗan uwanka ko kai kanka sai ka buga ka buga an yi ruƙa nan an yi karatun ƙur'ani nan an yi ƙoƙarin karyawa duk hanya alƙur'ani da sunna an yi Allah bai kawo sauƙi ba tukuna shin ya halatta ka je wurin wani boka ko shi bokan da yai a je a roƙe shi arziki ya warware wannan sihirin ko ya ɓata shi za a tattauna akan haka alhamisa gaba ta biyar alfarku بين sihiri wal mu'jizati wal karama wannan gaba kuwa za a bayani ne dangane da bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza da karama menene sihiri mun ji a can baya ya ce zai mana bayani to in muka ji me sihiri sai zai ce mana to ga kuma karama wani bawan Allah wani salihi wani waliyi a ga wani abin alheri ya tabbata a hannun shi wanda ya saba wa ɗabi'ar mutane gama gari to yaya za a iya bambance wannan ɗan dabo ne ɗan rufa ido wannan kuwa waliyi ne sai kuma wani mutum da Allah ke magana da shi a matsayin shi na annabi shi kuma ya zo da wani abu wanda ya saba wa ainihin wato ɗabi'ar da mutane suka saba to ya za a iya bambancewa to wajen boka sai a ce asiri wajen annabi sai a ce mu'jiza wajen waliyi ko salihi sai a ce karama to yaya za a iya bambance waɗannan abubuwa uku da ke afkuwa ga waɗannan jinsin mutane guda uku ta yaya za mu iya bambancewa domin wannan karatun rashin karantar da mutane shi shekarun baya shi ya kawo in aka zo ana warware ainihin wato asiri ta hanyar qur'ani da sunna sai ka ji su waɗannan jahilan suna cewa ai wannan sihiri ne dan me dan malaman su basu karantar da su meye sihiri ba ya ake iya bambance sihiri da mu'jizar annabawa da karamar waliyai ba a iya bambance su haka ba dan haka kawai kowanne sai su danna gaba ɗaya sai su ce dubbokanci ne alfaslu sadis fasli na shida ibtalu sihiri yaya ake ɓata sihiri in aka yi sihiri yaya ake tarwatsa shi a lalata shi a ɓata shi mutum ya watsake tas da izinin Allah zai yi magana akan wannan sai ya ce wa takallamtu fihi an a ƙarƙashin wannan kuma na yi magana dangane da gaɓoɓi tara al'ula gaba ta farko sihiru tafrik zai kawo bayani dangane da sihiru tafrik sihiru tafrik shine asirin da ake dan araba mutum da matashi dan araba ka da ɗanka ko araba ki da ainihin masoyyaki ko uwarki ko mijinki ko ai maka kuciya a raba ka da gari ko wani abu makamancin haka wanda za a raba ka da wani abu wanda kake tare da shi dan kasuwa ne kai ai maka asiri a kyamatar da kai shagon kasuwarka ko rumfar ko wannan sana'ar ko garin ko ainihin a kyamatar da kai anguwa kaza ko dai wani abu a raba ka da shi to za mu ji menene sihiru tafriq za a yi bayani akai yaya ake gane shi sai malam yace za mu yi magana dangane da a'rabihi waɗanne alamomi ne ke faruwa a iya gane wannan asirin to sihiru tafriq ne ku kiyaye waɗannan kalmomin ba za mu rinka fassara su da Hausa ba so muke in ka gane me ake nufi to haka za a yi rinka magana da su dan wannan larura ce ta sa tunda ana karatu ne cikin gari ake waɗannan karatuttuka da Hausa in ba haka ba waɗannan karatuttuka kamata a yi ta yin su da Larabci dan me domin za su yi saukin a fahimta shi yasa zaka ga su waɗannan malamai suka zo suna karantarwa da larabci suke karantawa sai ka ga duka duka kaset ba zai wuce shida ko bakwai ko takwas ko goma ba domin kawai an karanta kowa fahimta sai an kalmomi da za a fassara amma mu nan dole komai sai an yi maka tuwo da miya an wanke maka hannu an zuba maka man shanu jama'a mun fahimci wannan to sihiru tafrik din nan shine dai ka ji shi to ya ake gane shi shine zai magana akan arabihi alamomin shi ya ake iya gane waɗannan alamomin sihiru tafrik ne kamar likita sai ka je wurin shi sai ga idanka yayi yalo sai ga kana amai kana fitar da ainihin wato wani abu mai ruwan kwai yalo yana da ɗaci kana jin zazzabi kana jin ciwon kai sai ga likita ya ce to wannan cuta kaza kenan to wannan ma haka in ka zo wurin malami ka zauna zai ce me kake ji me kake gani ya kake kaza kaza waɗannan abubuwan da za ka gaya mishi ta hanya aka ne zai iya kawawa ne mutane su tsaya su naƙalki wannan likitancin ba wani girman kai kar ka tsaya kai wani girman kai ka tsaya ka koya kawai kana koyo shi kenan kana tashi in kai gaba ya sunanka malam amma in kai girman kai ba za ka koya ba bari ka je kai ta yi da ka har ka je ka faɗa bokancin da kake tsoro jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka ai dole ne dole ne a san waɗannan abubuwa ashe jumlatan wa tafsila wajibi a san su a dunkulan su kuma a san su a farfasa wasu ɗai ɗai ɗai ɗai sai ce wa kaifiyatu ibtalihi za kuma a karantar da yadda ake bata irin wannan asirin in aka yi shi asiri araba raba ka da mataka a kaza da kaza da makamantansu wa namazija amaliya li'ilajihi sannan malamin zai kawo maka misalai a aikace na yadda ya biya taɓa maganin irin wannan sihirin abu uku zai kawo maka sihir tafrik sai kawo maka alamomin da zaka buka gane sai kawo maka kuma yadda tunda ka gano shi to ga maganin ga yadda ake maganin sannan sai ce maka ni ma an taɓa zuwa min da wani mara lafiya ko wata mara lafiya kaji kaji yadda na bi na warware kaji kaji kaji kaji in an shiga hali kaza ga yadda za a yi in kaza aka shiga ga yadda za a yi shi yasa darasi ne wannan mai faɗi jama'a darasi ne wanda yake mai faɗi don haka ba shi buƙatar gaggawa saboda abubuwa ne waɗanda duk yadda ka kai da karatu da sai ya zan kana da alkhibratul madida kana da ƙwarewa kuma akan wannan harka in ba haka ba sai ainihin al'amarin ya bullo maka ta wata hanya daban wadda baka sani ba sai ka ga gaba ɗaya kuma wannan ba ta ma a cikin karatun to shi yasa sai malamin ya rinka kawo maka wasu misalai waɗanda ashe karatun jagoranci ne to ga wasu misalai da ya biya warware wasu al'amura da izinin Allah sai ka ƙara samun haske da haskakawa akan haka asaniya matsala ta biyu da ke ƙarƙashin wannan fasli na shida sihirul mahabba zai magana akan sihirul mahabba shine attiwala da annabi ya kira shi attiwala asirin da za a yi wa mutum dan ya so wata ko ya so wani ko wata ta so wani ko wasu su so wasu ko ka so gari kaza ko ka so anguwa kaza ko ka so sana'a kaza kana kin abu amma sai a yi maka asiri a tursasa zuciyarka sai ta dawo tana son wannan abu shi kira sihirul mahabba a arabihi malamin zai magana dangane da irin alamomin da ake iya gane sihirul mahabba wa kaifiyati ibtalihi zai kuma kawo yadda ake bi a bata irin wannan asirin wa namazija amaliya li ilajihi kuma zai kawo maka misalai a aikace yadda shi malamin ya biya taɓa warware irin wannan asiri da izinin Allah. salisa gaba ta uku sihiru takhil sihiru takhil shine bahaushe ke cewa rufa ido sihiru takhil rufa ido sihirin da za a yi haƙiƙanin al'amari wannan ainihin wato hula sai ka ganta a ƙasa take a wuri guda amma sai ka ganta tana sama tana ƙasa tana sama tana ƙasa hular tana nan a ƙasa amma idan ka aka rufe shi yasa bahaushe yake cewa rufa ido idan ka aka rufe shine saharo a ayunan nasi idan za a sihirce to sai idan ka rinka nuna maka kaza take shine fakhuyyila ilaihi annaha tas'a to dan haka sai malamai suka sa mishi sihiru tahil asiri wanda yake na rufa ido a arabiya ake iya gane cewa wani an yi mishi asiri ne na rufa ido akwai irin wannan asirin kawai sai ainihin mace ta ce maka ita a ɗakin ta sai ta rinka ganin wata inuwa tana giftawa haka inuwa tana giftawa ba wata inuwa da take giftawa idan ne aka sihirce idan ne yake nuna mata haka kamar mara lafiya ne da ya janta ya watsake in aka bashi nama yana sa a baka sai ji naman da ɗaci in ya sha kunun zaki ya ji da ɗaci in ya sha mirinda in ya sha sukari duk abin da ya sha zuma ko menene sai ya ji da ɗaci ɗacin a ina yake a bakin shi yake jama'a mun gane wannan da kyau to haka wannan sihirin sai ai ainihin asirce mutum sai kwakwalwar shi ta juye amma sai zama kawai zai rinka ganin wasu mutane ne da zai ta damba da su sai a ga shi kadai yana ta boxing yana naushin abubuwa a iska sai a ga cewa kamar kaza kaza kaza nan kuwa wasu abubuwa ne yake gani wanda a hakikanin al'amari babu komai wa kaifiyati ibtalihi za a kawo yadda ake bi a bata irin wannan asirin insha Allah da izinin Allah duk abubuwan nan muna son ka gwama da izinin Allah ko da ka ji mun ce za a yi kaza in har ka ji mun manta ne muka ce kawai za a yi kaza amma lallai da izinin Allah ka'ida din kenan dan haka da zaran mun tuna da sai mun ce da izinin Allah saboda Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko wa namazija wa namuzaj wa namuzajin amali da kuma misalai waɗanda suke ainihin wato a ilmance waɗanda ainihin wato wa ko da misali amali wannan misali kwaya ɗaya ne ya kawo lizalika wato zai kawo misali a can zai kawo maka misalai ne anan ko misali ɗaya ne amali wanda a aikace lizalika wanda shi ya bi ya ainihin warware nan sihiri da izinin Allah arabi'a mas'ala ta hudu sihirul junun za a yi magana dangane da sihirul junun shine asirin da za a yi wa mutum ya haukace mahaukaci hauka na gaske wanda zai rinka doke doke yana a shari'a sai an daure shi za a kawo maka a arabihi irin alamomin da za a iya gane cewa wannan mahaukacin asiri aka yi mai ba hauka ne na tabuwar kwakwalwa na cewa kwakwalwa ce ta juye ko kuma ainihin jijiya ce ta murɗe ba dan akwai haukan da yake zai zama sai dai a tafi psychiatric asibitin mahaukata da yawa wata jijiyar shi ce ta murɗe ta haukan wata wani jini bai wucewa daidai sai a gaina irin waɗannan ɗabi'u ko kuma wani wuri ya da a cikin kwakwalwar shi ko kwakwalwar ta burkiɗe to yaya za a iya gane cewa wannan asiri ne aka yi mishi ya haukace ba wai kwakwalwar ce ta taɓu ba zama mun gane wannan da kyau ko ko abin da ya shafi irin farfadiya da makamantansu duk suna karkashin wannan ne ta ya za a iya gane cewa wana farfadiyar shi ta aljanu ce ta asiri ce wana kuma farfadiyar shi ta ainihin wadda za a tafi asibiti ce duk za a kawo maka misalan waɗannan wa ilajihi da kuma ainihin wato magani na shi wannan ainihin wato sihirin junun din wa namudajin amali li ibtalihi yace kuma zai kawo misali a aikace wanda ya biya bata irin wannan ainihin asiri da izinin Allah mu muhamisa ainihin gaba ta biyar sihirul khumul shine ainihin sihirin hormone asirin da za a yi wa mutum zai haukace amma ba haukan duka da zagi ba sai ga hauka ne kamar hauka ma ƙara mai natsuwa yi sai ka gan shi ya natsu ya kammalu amma baya son taron mutane baya son hayaniya duk inda taron mutane yake sai ga ya koma gefe guda duk inda hayaniya take sai ka ga ba shi a ciki zai iya tsayawa ruwa ya mai duka ko awa nawa ne zai iya ainihin kwana a bola ba duka ba zagi sai dai wani lokacin kaga yana ta kallon wani wuri yana ta surutu ko yana faɗa ko yana zage-zage ko a shari'a ko makamantan haka sihirul humul wanda zai sa ka ga mutum ya wani natsu ya na ba'a amma bugu-bugu gemun shi da kanshi to a arabihi ya za a iya gane cewa wannan irin ainihin asirin nashi sihirul humul ne wa ilajihi sannan kuma za a kawo hanyar da za a bi a maganin wannan insha Allah sannan sai sihirul hawatif asirin da za a yi wa mutum ya rinka jin ana kiran shi kana zaune sai ka ji an kwaɗa maka kira ka amsa ko ba ka amsa ba sai ka ga mutum ya waiga a halin ba wanda ya kiraye shi ko kuma an kiraye shi amma ba wanda yake tsammani bane ruwa kuma sai ji muryoyin waɗanda ya sani ne ko kuma ba muryoyin waɗanda ya sani ba to ta irin wannan kiran sai ka ga a kira shi ta nan a kira shi ta nan sai ga yana ta waige waige kenan daga haka sai kuma kwakwalwa sai ta samu zautuwa to ya zami mu iya ainihin gane wannan sihirin hawatif ne sannan a arabihi mu iya gane alamomin shi wa ilajihi da kuma ilaj maganin shi za a ji ai maganin shi da izinin Allah sabia ta ainihin wato bakwai sihirul marad shine za a yi magana dangane da sihirul marad asirin da ake yi wa mutum kwakwalwar shi ainihin wato ta zan lafiyar ta kalau amma sai ya makance ko ya kurumce ko ya bebance ko gaba ta shanye shine sihirul marad ku kiyaye shi yasa kun ga ashe waɗannan abubuwan ba su buƙatar ka je ka ɗauki littafi ka ce za ka fassara da kamus don me marar rashin lafiya ya biyu rashin lafiya ne amma waɗannan terminologies kalmomi ne na musamman na malamai na aƙida da sun ce aiwa ne yana fama da sihirul marad ne shi kenan an gane me yake ma'ana ko dai gaba ta shanye ko kuma an yi mai asiri ya zama kurma ko ya zama daidai ko an yi mishi asiri ya ainihin makance ko makamancin haka wato zai zan kwakwalo shi tana nan lafiya lau amma gaba ta shanye ko makamancin abubuwa irin waɗannan jama'a mun gane wannan shi ne ake kira sihirul marad a arabihi za a bayani dangane da alamomin da ake iya ganewa wato symptoms wa ilajihi da kuma ya ake ilajin shi maganin shi wa namazija amaliya lidhalika zai kawo misalai a aikace ta irin yadda ya ji da izinin Allah ya taɓa maganin waɗannan abubuwa sai sihirun nazif sihirun nazif shine annabi ya kiraye shi al-istihaba al-istihaba jinin istihara a yi wa mace asiri jini ya wuce mata fiye da yadda ake tsammani maiwa jininta yana yin kwana uku ne sai jini ya zo mata wata shida ko shekara ɗaya ko shekara biyu akwai irin wannan asirin maiwa an kasa ka a wurin aure kai kuma ba ka da kishin addinin musulunci sai ka tafi wurin doka ai dai makasudin aure shine saduwa to saduwa makasudin ta farji ya zan lafiya lau to farji ya balle da jini kullum ina amarci babu sai kaga an tafi wurin boka an je yayi irin wannan sihirin nazif jini ne ta zuba daga ainihin farjin mace a arabihi to ta yaya za a bi a iya gane cewa wannan zub da jinin da mace take yi ta hanyar sihiri ne ba ta hanyar ɗabi'a ba ce don akwai wanda yake faruwa ta hanyar ɗabi'a a ɗabi'ance ne kawai za a samu wani rauni a cikin mahaifarta kenan sai wannan rauni ya rinka zubar da jini sai jinin ya rinka fitowa ta farjin to akwai kuma wanda yake a asiri ne za a yi mata sai wani shedanin aljani ya shiga da izinin Allah ta hanyar asirin ya zunguri wata jijiya sai jijiyar ta ci gaba da zubar da jini to kaga sababin wancan daban sababin wannan daban to ta waɗannan hanyoyi ne ake bi a iya bambance cewa wannan zubda jinin da wance take yi ba na ɗabi'a ba ne a'a zubda jini ne da hanyar ainihin asiri to zai magana akan a arabihi kenan wato alamomin shi wa ilajihi da kuma ilajin ya ake maganin wa namuzajin amali lidhalika da kuma misali a aikace wanda shi malamin ya bi ya warware irin wannan asiri da izinin Allah attasi'a gaba ta tara sa'ir ta'til zawaj asirin da za a yi mace ta kasa aure ko namiji ya kasa aure sai a asirce ta Me wa wani ya zo yayi yayi yayi ta ki bada hanya ya shigo ya shi khitba ya nemi aurenta shikenan sai ce ta je ta gani sai ta furin boka a je a yi mata asiri shikenan duk wani namiji da ya zo mata sai ta ƙi shi gaba ɗaya ko kuma a je a yi mata asiri sai a turo mata namijin dare wani namiji ya zo yana kwanciya da ita duk sanda wannan namiji ya zo ya kwanta da ita duk sanda gari ya waye wani ya ce yana son ta a wannan yinin ba za ta yadda ba ko kuma sai ta amince tsaf tana son wani da daddare sai ta ga wani mutum ya zo mata gargadi ko wata mace ta zo ta mata gargadi ko makamantan haka sihiru ta atilis zawaj asirin da za a hana wani aure ko a hana wance aure za a yi bayani dalla dalla dangane da ainihin wannan asirin insha Allah a arabihi za a yi bayani dangane da alamomin da za a gane wance da take aure ba fa wai dan ba ta so ne. a'a abin ya fi karfinta ne asiri aka yi mata to waɗanne irin alamomi ne za ta faɗa mana a ido biyu ne a mafarki take gani waɗannan alamomi da izinin Allah su taimake mu mu gane cewa kaza da take fama da shi sihiru ta afilin zawaji ne ko kuma wani gashi saurayi ya rika ya zama burkakken tuzuru an yi an yi juyin duniya ya aure yaƙi me yasa me yawa an yi mishi asiri ne wata ce ta yi mishi asiri ko ne mishi asiri ko makamancin haka yaya za a iya gane ne malamin ce insha Allah zai mana magana dangane da arabihi alamomin da zamu bi gane haka wa ilajihi da kuma irin maganin da za a yi mishi in an gane cutar wa namuzajin amali lidhalika da kuma misali a aikace wanda malamin zai karantar da mu wanda zai nuna mana ya taɓa wurin irin wannan asirin da izinin Allah waɗannan su ne gaɓoɓi guda tara da malamin zai tattauna ya koya mana ya karantar da mu a ƙarƙashin fasli na shida dangane da ibalu sihiri to zaka ga duk wani asiri da ke kewayawa kakaf yana ƙarƙashin waɗannan guda tara ɗin ne sha Allah in banda wannan da za a zo a yi magana rabt duk asirin da za a yi ake yi kaza kaza kaza kaza za ga yana karkashin waɗannan ne don a waɗannan din zaka ga kowane ɗaya ya kasu kashi kaza ya kasu kashi kaza shi yasa sai a ce maka wannan sihirin tafrik ne wanne iri iri kaza to ga irin matakin da za a ɗauka wannan sihirin tafrik ne amma iri kaza to dukkan su sihirin tafrik ne amma matakin da za a ɗauka daban-daban ne don haka aiki ne wanda yana buƙatar jama'ar musulmi kamar yadda kaji malamin ya faɗi a farko matasa su zage saboda matasa su ne ke da kwakwale lafiyayyu babu rudani a ciki babu hayaniya kuma kwakwalansu suke shirye da su ɗauki irin waɗannan abubuwan kuma matashi ne kaɗai yake iya ɗaukan abu surutu da suka da kwanzagwarma da kwakwazo duk abin da za a yi sai ya kai ga manufashi don haka ka dubi matasa da suka ɗauki harkar nan an ce bokanci ne an je an yi wa'azi an kafa lasifika an hau hauduro an yi wa'azin baki ɗaya an yi taron munafukai an yi duk abin da aka yi matasa sun ce muna nan sai kun kawo dalili da tsofaffi ne tuni sai su ce to kenan a bari to me yake da irin wannan ra'ayin kana da abu kana so kuma ka ce a bari dan surutu yaushe za a ci gaba haka yana za a yi shari'a musulunci da yake tsofaffi ne kuke jin suke taron shari'a musulunci nan ba kuna ga abubuwan an ce sai wata shida sai wata uku sai wata da matasa ne da tuni sun gama magana iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha matasa kenan tsayin daka suke yi su ce abin da muka ce muna nan akai a kawo dalili in babu dalili sai su ce ba za su yarda da wannan magana eh to duk su ne mana <laughs> to za a yi magana su insha Allah alfas wai yan tsubbi yake so a ce <laughs> alfaslu sada fasli na bakwai ilajul ma'aqudi an zaujatihi malamin zai karantar da mu game da hanyoyin da ake bi ake yi wa mutumin da aka kulle shi aka hana mishi saduwa da matar shi ta hanyar sihiri abin da yasa malamin ya ware wannan daban saboda rab nau'i ne na asiri amma kuma wani abu ne daban kamar ciwon kai ne wanda kura gajiya wahala yunwa ne sai kuma a ce a'a wannan ciwon kan ya faru ne ta hanyar ainihin wani ne da ya biyar rankwashe ka kaga duk ciwon kai ne amma waɗancan suna da alaƙa da juna daban da wannan to haka wannan ainihin rab shi ma asiri ne amma shi kuma ta wata fuska daban to shi yasa sai malamin ya ware mishi faslin shi sukutun da guda yace zai magana dangane da ilajul ma'qud an zawjatihi yadda ake magani game da wanda aka kulle shi ya kasa saduwa da matar shi wata kallamtu fihi an yace a ƙarƙashin wannan fasli shi kuma ainihin wato na yi magana dangane da gaɓoɓi guda shida al'ula gaɓar farko anwa'in rabti zan anwa'in rabti zan yi magana dangane da nau'o'i na rabti. din rabt me rabt din shine kullewar a ɗaure mutum ya kasa saduwa da matar shi ko a ɗaure mata ta yadda da mijinta matsala ta ilajin rabti min علاج الربط wa القرآن wal azkarin mashrua. yace zai kawo hanyoyin da ake bi ake maganin irin wannan kulli da ake tsakanin namiji da mace su kasa saduwa da junansu waɗannan magunguna da zai kawo zai kawo ne daga alkur'ani da sunna da kuma zikirori waɗanda shari'a ta yarda da su ta uku alfarki bainar بين wa والضعف jinsi malamin zai karantar da mu insha Allahu bambancin da ke tsakanin rab da kuma rauni na ɗabi'a akwai mutumin da yake gaskiya ba asiri aka yi mishi ba ba aljani ne ya rike mishi mazakuntaka ba a'a yayi rauni ne mai yiwa saboda ya tsufa ko kuma dama haka Allah ya shi da ragon gaba ko kuma haka Allah ya ta bata iya jure saduwa da namiji to zai kawo hanyoyin da za a biya iya bambance wane larurar shi gaskiya ta ɗabi'a ce sai dai kuma duk da haka dan kasancewa malamin nan da gaske yake ko da abin na ɗabi'a ne sai ce to nan ma kuma ga irin maganin da za a bi wane mutum in baka yi ka ba masu yi wuri <laughs> ta hudu الرابعة قبعة هدو علاج malamin har yanzu ما shi bai bushe ba sai yace ga hanyoyin da za a bi a yi maganin wasu hanyoyi wasu nau'o'i daga cututtukan rashin haihuwa. Ukum, wani namijin baya haihuwa, wata matar ba ta haihuwa, mai yiwa saboda wani aljani da ya shiga cikin 'ya'yan marenan shi ko kuma wani aljani da ya riƙe ainihin wato ainihin gaɓoɓin haihuwa na 'ya mace. ko kuma wani aljani da ya je zauna cikin mahaifarta ko asiri da aka yi mata ko kuma abin a ɗabi'ance ne duk zai kawo biyun ya ake maganin haihuwa wance ba ta haihuwa wane baya haihuwa sai a bincike su yaya suke ji gwargwadon irin bayanin da suka yi shi zai taimake ka kai malami sai ka gane wannan irin rashin haihuwar da suke fama da shi suna ainihin fama da rashin haihuwa ne ta hanyar asiri to ga mataki ta hanyar aljani ga mataki a'a abin na ɗabi'a ne ga mataki duka sai da malamin ya kawo da izinin Allah duk zai buga mana misalai kuma akan haka sa'an nan sai ainihin malamin ya ce alhamisa gaba ta biyar tahsinatil arusaini bidda sihiri irin ainihin wato katangu katanga garu tsari da za ka samu kai ango da amaryarka ainihin daga sihiri zai kawo maka wasu addu'o'i da wasu zikirori waɗanda za su zama maka tsari da izinin Allah daga ainihin sharrin sihiri saboda galibi in aka yi sabuwar amarya ka kasawa ne ka bujawa ne ka kasawa ne wani na jin haushi wancan na jin haushi don wata tana nan tana son ka idan baka aure ta ka je ka auri wata sai ta mako muku asiri ta ce ta ga yadda za a ci amarci tunda an ci da ita mun fahimci wannan da kyau to wanne makami za ka samu daga qur'ani da sunna duk akwai irin waɗannan to shi shine malam yace tahsinatil arusaini tsari wanda za a ba ango da amarya duk da sihiri don su samu tsaruwa daga sharrin sihiri insha Allah ai wannan littafi kowa yana da bukatar shi duk ka gama balbalin bala'inka kana da bukatar wannan littafi yasa ba abu ne da za a ce dan Allah wai ka saurara ba je ka kana nan za su bugo ka A sadisa mas'ala ta shida namazija amaliya li ilajin rabbi malamin zai kawo misalai a aikace waɗanda ya bi da izinin Allah ya warware ya yi maganin rabtu ɗin domin rabtu ɗin iri-iri ne za ka auri mace budurwa sai ka zo saduwa da ita ta kiyarda kaga wannan nau'in rabtin daban ko ka zo saduwa da ita sai ka ji ta ainihin buɗaɗɗiya kamar tsohuwar mace sai ka zo kana shakka anya wannan ba yar iska bace ba ka aura kuwa a halin ba yar iska bace ba ta taɓa sanin ɗamin namiji ba sai kai amma sai ka ji ta a buɗe ko kuma ka zo saduwa da ita gaba ɗaya farjin ya shafe ko ka zo saduwa da ita gaba ɗaya sai ka nemi azzakarin ka rasa ko ka zo saduwa gaba ɗaya ga azzakarin ya tashi amma babu yadda za ka yi ko abubuwa duk malamin zai kawo maka irin waɗannan abubuwa alfasul samin fasli na takwas ilajul aini duk har wayo malamin alƙalamin shi bai kafe ba sai ce ai akwai wata cuta mai suna kambin baka akwai wata cuta mai suna kambin ido wata guba ce da ke idon wasu mutane da zarar sun kalli abu da bakar zuciya shi kenan sai zan kamar wani mashi suka wurgawa abin daga idansu yanzu abin sai ya tarwatse akwai wasu masu gubar yawu da zarar sun yi tsaki ko mummunar magana akan abu sai abin ya dargaje da izinin Allah to irin waɗannan wani mataki za a ɗauka shine malam ya ce ilajul aini maganin kambin baka ko kambin ido munasaba akan wannan makon da ya gabata malam wahidu ya yi magana dangane da wasu da suka shiga cikin harkar nan suka yi ta rubuce rubuce da ka ni ma ina tambihi akan irin waɗannan na ga irin bankaura su su suka ta fasara al'ainu da maita to kaga wannan bankaura ce a ina waye gaya maka ainu ita ce maita ilimi ka yi haƙuri ka je ka zauna ka lankwashe kafa gaban waɗanda suka sani su koya maka ka tashi amma girman kan tsiya littafi baya karantar da ilimi littafi yana amfani ne inda malami in aka ce ga jirgin sama ga alhazai amma babu direba duk su gama labbaika Allahun ka muji zai tashi bas mutum ɗayan nan ko mutum biyu sai su ja sai su kai su fita ta Allahun Allahumma su je su kewaye Ka'aba su dawo ashe littafi yana da amfani ne inda ƙwararren malami da zai ja ka shi yasa malam mai ta'alimi ya ce a lan tanala ilma illa bi sa'un bika an majmu'iha bi bayani Zaka'un wa ذكاء وحرص واصطبار wa وإرشاد أستاذ وطول زمان yace faufau dan uwa musulmi kai da samun ilimi har abadan abidina sai ka hada abu shida abu shidan nan na ya ce zaka'un sai ka zan mai kaifin basira ne kai in kana da tuɓu sharar kwakwalwa ba ka ba karatu sai dai ka ji dan ajin ya zama minista kai kuma kana nan kana kashe kaya a gefen kasuwa Allah ya saka da alheri amma iyakan nan zaka tsaya dan kwakwalwarka ba ta aiki sai wani ya wuce da mota sha sai ka ce Allah isa Allah isa kwakwalwar shi yana da kokari zaka'un sai kana da zaka basira yanzu nan da malami ya fara karantarwa kafin ya karasa sun kai haka fahimci da aka dosa ana zuwa jarabawa kai ne na ɗaya kai ne na biyu amma cikin ku arba'in ka zama na talatin da takwas ayya zaka'un sai ce wa sai ka zan kana da kwaɗayi interest sai kana da ra'ayi shi yasa ba karka ba ɗanka shawara kai in ka tafi jami'a ka karanta mascom kai in ka tafi ka karanta islamic studies a'a ina yafi karkata Allah ya bada sa'a Allah ya sa albarka a ciki zaka'un wa hirsun yazan yana da kwaɗayi akan ilimin wastibarun da juriya ka jure akwai wahala in ka zo za ka yi karatu akwai malamai masu wulakancin tsiya wani malamin yana da bala'in wulakanci sai ka haƙura sai ka zan kana da juriya zai wulakanta ka zai nakasa ka zai maka kaza zai ka zaure dan kana da abin da kake diba a hannun shi kana gama diba zaka kauka bashi wuri sai ka jure sannan wahalhalun zuwa makaranta kaga yan uwanka sun yi gayu sun tafi wurin kaza sun tafi yawo kai kuma ka tafi makaranta sai kaga kamar kai ba a kaunar ka ne ka jure kai nazari ka fahimci darasin ka tsarkake zuciyarka juriya dai yace wasibaru sai yace wa bulghatun sai da kuɗi sai kana da kuɗin biyan rijistar makaranta kuɗin siyan littafi kuɗin wata kuɗin cin abinci kuɗin kaza kuɗin kaza pocket money bulga sai kana da kuɗi sannan sai ce wa irshadu ustazin sai ka samu jagoranci na ustaz me yasa ya amfani da kalmar ustaz saboda kalmar ustazu ba kowane dan iska ake gayawa ba kamar yadda mutane suka ɗauka kalmar ustazu duk wanda ka gani da gemu ya ustazu ustazu kwararren malami kenan professor irshadu ustazin a samu jagoranci na ƙwararren malami wanda karatun da yake biya maka shi gaba ɗaya ba larura bane a wurin shi yadda ka san mayunwaci da tuwo ya kawai karatun shi bai zan mai matsala ba ya zan shi zai rinka shiryar da kai sannan sai ya ce wa tulu zamani da kai da malamin ka ku yi tsawon zamani ina amfanin baɗi ba rai an fara karatu malam ya mutu karatu ya mutu ko an fara karatu kai ka mutu ga malami ba mai koyan karatu to don haka a samu tsawon zamani kai da malamin ka koyi tsawon zamani to in ka haɗa waɗannan abubuwan guda shida shine yace to zaka samu ilimi amma in ba haka ba fa yace lan tanalal ilma pau pau kai da ka samu ilimi ka kiyaye waɗannan abubuwan guda shida za su yi maka amfani a rayuwarka zaka ga waƙe ne amma ba waken banza bane dan manzo Allah yace ce inna minal bayani na sihir a cikin zance akwai wanda yake akwai hikima akwai bayani a ciki gashi shine wannan irin wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari to ka kiyaye wannan da kyau malamin yace wa takallamtu fihi an a ƙarƙashin wannan gaba ta wannan fasli na takwas na yi magana dangane da al'ula gaɓoɓi guda hudu al'ula al'adillati min alqur'ani wa sunna ala ta'sir ayin zan kawo dalilai daga alqur'ani da sunna da ke nuna cewa kambin baka da kambin ido suna da ta'asiri ba maita ba maita tana shigowa ne a ƙarƙashin sihirin tafrik mutane ba su gane ba mai ta sihiri ce amma a ƙarƙashin sihirin tafrik sai mun zo zamu bayani dangane da maita filla filla insha Allah amma maita ba ita ce al'ainu ba al'ainu daban kambin baka daban maita daban to duk irin wannan kawai ka je ka koyi karatu ne ban kaura sai ka zo da an ce al'ainu sai ka ce maita ai wani mai ne ai ka kai bankaura asfaniya gaba ta biyu hakikatul aini za mu bayani game da hakikanin al'amarin al'aini kambin baka din nan haƙiƙanin yaya al'amarin yake a salisa ta uku ilajil aini yaya ake maganin kambin baka ko kambin ido ta zamu kawo misalai a aikace domin ainihin wato mu buga su don su zama misalan abubuwan da muka yi don maganin ماغنين da izinin allah. wannan ita ce ƙarshen wannan shimfiɗa sai malamin ya ci kashe ta da cewa wa as'alullaha azza wa jalla an yanfa'a bi hadha alkitabi katibahu ina roƙon Allah mai buwaya da ɗaukaka ya amfanar da marubucin wannan littafi da littafin Allah ya sa mai littafin ya ci moriyar littafin wa ahu da wanda ya karanta littafin wa nashirahu da wanda ya buga littafin ya yaɗa shi innahu waliyu zalika wannan ainihin wato abu Allah maɗaukakin sarki majibinci ne akan haka Allah zai iya yin haka ma'ana Allah sahibin yin haka ne Allah yana da iko akan haka wal qadiru alaihi kuma Allah yana da iko yana da dama akan yin haka wa inni as'a wa inni sa'ilun akhan Sa'ilun وإني سائل أخا انتفع من هذا الكتاب بشيء أن يدعو لي بظهر الغيب ina roƙon ɗan uwa musulmi wanda duk ya amfana da wani abu na wannan littafi ya yi mini addu'a a bayan ido don addu'a a bayan ido annabi ya ce in kai wa mutum addu'a a bayan ido Allah zai aje wani mala'ika kusa da kai yana amsa addu'ar wahida abdulsalam bali yanzu yana can garin kufin shek a ƙasar masar sai ta tsaya a nan Najeriya ka ce Allah ya saka malamin nan da alheri kaga baya nan kake mai addu'a a bayan idan shi kenan to shine manzo Allah yake sai Allah ya aje wani mala'ika kusa da kai yana cewa amin kai ma Allah ya maka irin wannan abin alherin da ka roƙa mishi to shine yake cewa yana roƙon a rinka mishi addu'a ta alheri akan haka wa inni unabbihu ala anna kullama wajadtumuhu fi kitabi hadha kuma ina faɗakar da ku ya ƴan uwa musulmi akan cewa duk abin da kuka samu a wannan littafi nawa mukhalifan lil kitabi was sunna wanda wannan abin ya zan ya saba wa qur'ani da sunna fadribu bihi urdal ha'id kuma ka wannan abu da bango duk abin da kuka samu a cikin littafin nan ya saba ma qur'ani da sunna kuma ke abin da bango ku buge shi wa khudhu bil kitabi was sunna ku rike qur'ani da sunna ku rabu da magana ta wa rahimallahu rajulan Allah ya ji kan duk wani mutumin da waqafa ala khata'in fihi wanda ya gamu da wani kuskure a wannan littafin fa ablagani. ya isar mini da wannan ainihin wato kuskuren in kuntu ala kaidil hayati ina da rai jama'a ku ji da kyau wahidi bali yana nan da ran mun kana da sako rubuto ka kawo cikin yan mintuna kaɗan sai aika da sakon insha Allahu ta'ala to yace duk dan uwan da ya ga kuskure a cikin wannan littafi ya isar min da wannan kuskure in ina da rai Allah ya ji kanshi aw aslahahu in kuntu fi idadil mauta ko kuma in na zan ina cikin lissafin matattu wato ina bi sahun mamata ina mutu Allah ya ji kan mutumin da ya ga kuskure a littafin nan ya gyara ma'ana mutumin da fa ya zan ya cancanci ya gyara, ba fa kowane dan a ba kawai ka je ka yi na haulwa binka ka yi ida'atul dijinna ka yi hayatul islamin ka aqida ku ta ash'ariyawa batattu kawai ka zo wannan aqida ahlus sunna salafiya ka zo ka ce ai wannan ai kuskure ne ai an yi ijma'i malaman kungiya kwamiti kaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi anta dallun mudallun ka bata kuma batarwa kake yi ka san wannan a sai ka cancanci kai gyaran kuma gyaran nan ya zan malamin bai da rai to shikenan amma yana da rai in da gaske ne taka ka je ka same shi ko kuma ka aika mishi a rubuce ka ji makon da ya wuce wasu rubutu suka ta aika mishi da abubuwa sai ce wa inni abra'u min kulli ma yukhalifu alkitaba wa sunna ni dai wahidi abdussalam bali na barranta daga duk abin da ya saba ma alqur'ani da sunna wa ma uridu illa al-islah mastata'tu wallahi babu abin da nake nufi sai gyara gwargwadon iyawata wa ma tawfiqi illa billahi katar ɗina bani neman shi wurin kowa sai a wurin Allah alaihi tawakkaltu ga Allah kaɗai na dogara wa ilaihi anabtu wa ilaihi unibu kuma ga Allah maɗaukakin sarki nake ainihin komawa wa katabahu afqarul khalqi ila Allah bawan da ya fi kowa bukata cikin halittun Allah shi ya rubuta wannan littafi sunan shi wahid na abdussalam bali a sharifa min almasjidin nabawi wannan shimfiɗa da wannan littafi ya rubuta su ne a rauda gaba daga cikin safafan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to daga gaba daidai inda aka kawo wata darduma ta musamman ko aka shimfiɗa inda annabi yake cewa ma baina minbari wa baiti raudatu min riyadil janna tsakanin mimbarina da gidana dausayin aljanna ne to a daidai wannan wurin garin zama yana wannan aikin firra da a ashara min shahari ramadan al-mubarak a ainihin ranar sha hudu ga ainihin wato watan azumi mai albarka min ami ahada ashara wa arba'a mi'a wa alif min hijrat mustafa sallallahu alaihi wasallama a hijira tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha ɗaya daga hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan rana ya rubuta wannan shimfiɗar kenan kuma littafin ya rinka kai da komowar rubutun shi tsakanin wannan wuri zuwa ainihin labiri da ke cikin masallacin annabi